Bayan jihar Maradi, a yau shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya kaddamar da kasuwar zamani ta da magaran wadda ake ce dole da aka yi tsawon shekara guda ana ginawa. Bazum Muhammad ministan cikin gida ne na jamhuriyar Nijar ya yi bayani kamar haka bayan da shugaban ƙasa ya yaye kyallan kaddamarwar. Yau da shekara kusan biyu da aka ɗauki wannan niyya an samu cece kuce da saboda akwai mutanen da suna shakkun da za a yi wannan kasuwa kuma ta yi alheri. yau da aka gina ta kuma aka gina ta cikin tsari eh, na zamani eh, ga ta nan babbar kasuwa ce wanda za ta iya karɓar duk mutanen da suke so su buɗe kantina kuma kun ga akwai tsafta akwai tsaro akwai duk abubuwan da ya kamata saboda tsarin da aka yi tsari ne na zamani na ce muku mutanen zandar za su ci moriyan wannan kasuwar babba kyauta ce da shugaban kasa ya ma garin zandar da jihar zandar gaba daya saboda kuna tune kasuwar dole kasuwa ce talaka inda aka yi ruwa baka iya ma ka shiga kuma in ma babu ruwa babu tsafta babu tsaro babu komi yau ga ta nan ta zan kasuwa ta zamani wanda kuma za ta kawo babbar gudunmawa cikin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar jiha mutanen zandar suna mishi godiya kuma a madadinsu ina so nan gaban shi in ce mishi mun gode wannan kasuwa ta zamani ta dole tana dauke da shaguna dubu biyu da ɗari da hamsin da biyu da duk wani abu na bukata ko alhaji babikir muhammad shugaban 'yan kasuwa me zai iya cewa da wannan rana ba abin da nake kumshe da shi illa farin ciki da allah ya sa aka kashe wannan kasuwa kuma a yau aka jaddada ta kuma cikin ɗan gajeren lokaci aka zo aka tsara ta gashi yau za mu koma ciki batun samun shago ai ba wani abu bane mai matsala saboda da da dubu ɗaya ne da wani abu aka kashe yanzu kuma an yi dubu biyu da wani abu an yi rasansaman ta kowa an lissafa eh, a bangaren da yake kuma an san a sharan da yake to wannan muna fatan a yi a mana adalcin zawwal adiba a ɗauko wannan girgamkin dukkan wanda suke zamne wanda suke a da suna zamna a sallame su kuma an sallame su abai kowa dukkan mai rabo wanda ya demand haka dan muke tsammanin za a yi kuma haka muka sa a ran mu a yi di yanda za mu yi za mu su fafata kal yanda za su samu arha eh, su duka masu karamin karfi take cikin kasuwanci su ma dai al'ummar gari sun bayyana ra'ayinsu kan samun wannan sabuwar kasuwa ta zamani a nan da magara sunana madan boss na gaskiya alhamdulillah kasuwa mun ji daɗi mun yi murna hankalinmu ya kwanta ba ruwan mu da wani de mu je can mu je can yanzu kawai a cikin kasuwa dole zan mu zo mu yi sayayya mu abin da muke so gashi an yi ta da tsari kai gaskiya Allah ruwa asiri sabiu isa barman ba karamin ci gaba bane muka samu a damagaran wannan kasuwa kusan a afirka ma ina ga in ba ta biyu ba ta uku ce a me yake da suna dan a Nijar ba a magana ita ce ta farko Rima Alhaji Jibrilu an kare aiki wannan na kasuwa dole yau an zo an bude ta to don saboda haka muna ma shugaban kasa godiya dangance da babban kokarin da ya zo ya gyara kasuwa mai tarihi to kenan saboda haka mu mun san shi mai kaunan jihar nan ne kuma shi mai kaunan Nijar ne gaba daya dole dole dole dole tamar abari muryar amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar